أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo mu yau goma ga watan Ramadana hijira annabi sallallahu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma goma ga watan uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi namu na alkur'ani mai girma inda muke yin nutsu a cikin tadabburin ayoyin alkur'ani waɗanda suke magana a kan taƙwa a cikin littafin babban malaminmu a shekul allama muhammad bin salih al-utaimin alaihi rahmatullahi ta'ala kuma a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma za mu tashi insha Allah ta'ala al-fa'idatu khamisata ashar الفائدة الخامسة عشر فائدة تشادير أنها من أسباب الحماية من العدو ƙawar الله تنا cikin sababban da suke ba mutum kariya daga abokanan gaba in mutum ya ji tsoron Allah ya tsara dokokin Allah sai Allah ya ba shi kariya sai ya ba shi kariya abinda ake tsammanin zai cutar da shi ba zai cutar da shi ba mala ya ce ƙala ta'ala Allah ya ce wa in tasbiru in kuka jure kuka yi juriya wadda mutane ke fassara ta da haƙuri wa tattaku kuma kuka tsara dokokin Allah kuka ji tsoronsa la yadurrukum kaiduhum shay'an dukkan abin da suke kulla muku na muguwar dabara da masirci, to ba zai cutar da ku da komai ba wannan ayar ko wannan yanki ne na ƙarshe-ƙarshen wata aya Allah ya fara bayani akan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط waɗannan ayoyi suna bayani akan irin makirci da ƙulle-ƙulle da miyagun dabaru da abokanan gaban musulunci suke yi wa musulmai kuma Allah ya kira musulmai cewa kasirke su a matsayin wasu waɗanda suke ɓara gyaɗa ɗaya tare da su shine bitana wani abokinka na musamman wanda kuke shiga ɗaki ku kulle ku yi wa juna ku ba juna shawara shine ake ce masa bitwana tun kenan in ka kalli zan za ka ga akwai ba'un akwai ba'un akwai nunu bitwana daga bakan ciki ciki abin yake a ɓoye a kulle shi za aka ce wa albatanu batanan saboda da hausa ma ciki ake ce masa ko yawwa to duk abin da ya zama kullalle yana da alaƙa da wannan kalmar ba'un da ta'un da nuno so daga Allah ya kira su da bitana ai allazina tubtinuhum tubtinunahum asrarakum allazina tubtinunahum azha asrarakum waɗanda kuke ɓoye muku kuke ba su sirrorinku su sa muku a cikin cikinsu su ɓoye to kar ku ɗauki waɗanda ba ku ba ba masu imani ba la tattakhidhu bitanatan min dunikum kakku sake ku riki abokanan gabanku Maƙiyan musulunci kakku ɗauke su a matsayin wasu ababen abokanan shawara waɗanda kuke yin sirri tare da su waɗanda za ku faɗa musu abubuwan da bai kamata wani wanda ba ku bai ya san shi la ya'lunakum khabalan ba su taɓa gazawa su takaita wajen shirya muku mummunan bala'i ba waddu ma a tun kullum burinsu shine za ku ku sha wuya kullum kafirai makiya Allah daga cikin dukkan ƙungiyoyin kafirci burinsu su gaya musulmai za su sha wuya sawa'un kano fi sharki aw fil garibi ko a gabas suke ko a yamma suke duk ɗaya ne a wannan zamanin ko ka ce america ko ka ce china duk ɗaya ne ko ka ce ingila ko ka ce rasha duk ɗaya ne duk ɗaya ne waɗannan na gabas waɗannan suna yamma kullum burinsu shine suna da wanda suke cewa al'aduwul muttafaqu alaihi ashadul akhbar ko al'abin nan al'aduwul akhbar abokin gaba kore shine musulunci ya za su gama da shi Allah ya ce qabbadatil baghdha'u min afwahihim gaba ta bayyana daga bakunan su ma tukhfi sudurum akbar Ababen da zukatan suke ɓoyewa a cikin kirazon su akbaru to wallahi sun fi girma akai ta bayani akai ta bayani akai ta bayanin irin makircin da suke shirya wa musulmai to daga nan sai Allah ya tike sai ya ce ne wa in tasbiru amma idan za ku jure الصبر بأنواعه الثلاثة كجوري جوريا كلا أكو الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر عن المصائب والأقدار كجوري وجن أيا واجن ألا طين دكا كجوري أوجن برن ساقن ألا وند دادي قريش ألوك سند متنكي كجوري أكن ونن جربا ود أكن جربيكو دا إتدكو دسو ومن جربا واني jarabawa ne sannan ma damar ka zauna a matsayin wani mutum mai amfani to kada ka taɓa tsammanin cewa baka da abokanan gaba a wannan tunani ne mara kyau tunani ne mara kyau ɗan adam inda yana da amfani ke ko da bai da amfani ma sai wani masa hassada sai wani ya gaba da shi haka Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe mu ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru muka sanya sashin ku ya zama sashi su zama sashi su zama jarabawa ga sashi kowa shi yasa masu imani su ne suke ɓoye gaba suke ɓoye hassada kuma suke roƙon Allah ya raba su da ita amma jarabawa ce an tambayi shekul islam ibn taymiya rahimahullah a yahsudul mu'minu mummuni yana hasada sai ce Sani ita bi ikhwani yusufa yace baka ji uwan annabi yusufu ba ko dai ba annabawan Allah bane amma dai musulmai ne ai amma tun yana ɗan karami iz qalu la yusuf wa a habbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin Sau daga wannan gabar ta su suka ce uku tulu yusufa kawai A wuce tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin to da suka je da sunan sun kashe shi halalahum wajhu abihim ba halalahum wajhu abihim sai duk lokacin da tunaninka wani ya shige maka gaba sai ka kau da shi wallahi ko ka kau da shi ba za ka samu abin da kake so ba wani kuma zai zo a jarrabe ka da shi da autu ala amrin fa ma tafasarrani bulitu bi aqwamin bakaitu ala amri shi ina ta addu'a Allah ka sha'amuru Allah kashe amru sai Allah ya kashe amru aka karɓi ran amru ya mutu bulitu bi akwamin. yanzu sai aka ninninka mani amru amru amru amru amru ba mutum ɗaya ba wasu mutane masu yawa duk irin amru ne ba kai to ala amrin sai na riƙa kuka ina cewa Allah yau. ina ma amru na? su kai wannan ita ce ka'ida to duk abokanan gaba idan mutum ya tsara dokokin Allah ba yadda za su yi da shi Allah zai ba shi kariya shi yasa hanyoyin nasara ta musulmai ita ce su zama sun zama masu takawar Allah wancan asarin da muka ambata na Sajidu na Umar radiyallahu anhu wanda ya shahara daga gare shi cewa ku sani Allah na taimakon ku ne ba da yawan ku ba ba da kuma irin shirin da kuke da shi da tanadin da kuke wa abokanan gaban ku ba a'a Allah yana taimakon ku ne da tsoronsa da kuke yi da kuma tsara dokokinsa asari ne mashuri duk da bai da sanadi bai da sanadi wasu sun danganta wa sayyiduna umar bin abdul aziz rahmatullah alaihi kaman abu al-imam abu nu'aym a cikin hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya to duk da haka akwai ma'ana a cikin sa kuma akwai asari tabbatacce da al-imam al-bukhari ya ta'aliqin sa a cikin sahihin sa asarin abu darda radiyallahu anhu Ya yace inna ma na bi a'malikum ku sani kuna yaƙi ne ku ci nasara bi a'malikum da irin aikin da kuke na gari idan musulmai suka zama ba sa aikin arziki sai tsiya to sai Allah subhanahu ta'ala ya basu da abokanan gaban su shike dama abokanan gaba Allah subhanahu ta'ala yana jin haushin su a matsayin su na kafirai suna sun saba masa to shi yasa sai ya ba musulmai masu masa da'a nasara a kansu a lokacin da musulmai suka lalace to sai Allah ya bar da abokanan gabansu shawahid na tarihi sun tabbatar da wannan kun ga waɗannan ayoyin shimfiɗa ne a game da kissoshin da za a bamu na abin da ya faru a badar da kuma abin da ya faru a uhudu a badar ba a da yawa da sha wani abu ga kafarai. sun ka musulmai bayan al'iyin na abu sufiyan sannan kuma ga annafi na abu jahal amma Allah ya ɗora musulmai a kansu aka kashe manya-manyan kafirai a uhudu musulmai sun ji labarin zuwan kafirai kuma sun yi shiri waɗanda ba su je badar ba sun ci alwashin sai sun sai sun samu nasara amma aka yi sabo ɗaya aka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabo ɗaya aka yi aka ki ɗa'a ba a yi taƙawa ba sai ga shi abin hamman za Allah sama bai kubuta daga sakamakonsa ba aka jiwo manzo Allah sama ciwo aka balla masa haƙora bayan nan kuma aka jijji masa ciwo a fuska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa yuhlihu qaumun shajju wajha nabiyyahu nabiyyihim ta yaya wasu mutane za su samu rabo babba a lahira alhali sun yi wa annabin su a uhudu kuma asali laifin wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lamal mu'mini wal ya'lamal ladina nafaqu duk wannan suna cin asbab akai ta fito da darissa da suka faru ne ya jawo kuka samu wannan matsala awalan ma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha zaka ce me qul huwa min indi anfusikum daga wajen ku ne ai ku kuka fara cin nasara ai Allah ce kada asabtum mislaiha ai irin su so bi ku kun sama da me ake nufi da biyu malaman tafsiri suka ce kun ci nasara a wajen kun kashe musu mutum ya fi saba'in sannan kuma yanzu an fara yaƙi a uhudu kuka sake kashe mutum saba'in kaga kad asabtum mislaiha ku kuma da kuka saba wa asaitum min ba'di ma أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة an ce kakku sauko kuka sauko saboda kun ga ana raba ganima shi ce na laifin wasu ya shafi wasu alfitnatu ta'un to duk wannan shimfiɗa ce Allah maɗauki zaki yake bayani a zai yi a game da abin da ya faru na badar da ufuk ya ce wa in tasbiru musulmai sirri biyu ne na cin nasarar ku daga cin asbabun nasri wa tanki ga musulmai nasir cin nasara a tamkin a ba ku kama ƙasa ku zama kun kuke da komai a duniya kun kuke da faɗa a ji ku ake bi ke kenan to daga cin asbabun nasri wa tamkin akwai asabar juriya akwai attakuwa haɗa ciki kai kanka a rayuwarka idan ba kai baza ba za ka ci nasara ba in ka ga wani farfesa da za ka je ka kara mashi lasifi ka ka tambaye shi ka ce ya baka labarin abokanan shi waɗanda suka yi tun daga firamare to tun daga nan wasu suka fara haurawa ta windo da yawa haurawa ake a windo ba a zama firamare a taho sakandare juniya ita ma haka wasu su tsallake wasu su mutu hmm? a tsallake a ƙijuriya shi wannan farfesan shi ne ya ta juriya ya dage ba rana ba dare ba ruwa ba damina ba sanyi babu kaza ya jure ya haƙurtar da kansa har sai da Allah ta'ala ya kawo shi wannan in kaga wani babban shehin musulunci to shi ma ka baka labari irin wahalar da ya sha da irin juriyar da ya yi in kaga wani soja ya kai matsayin janaral a rayuwa shi ma ka je ka tambaya ka gani wace in wahala ce bai sha ba in ka ga wani alƙali babba ila ya zama alƙalin alƙalai na ƙasa ka je ka tambaya dan iyaye in ka ga wani hamshakin ɗan kasuwa zai baka labari ya ce kila har kwasan kwata yayi yi kwasan bola Ya yi talla a akwaku amma yanzu shi ke mulmula bulabulan kuɗi yana jujjuya su yadda ya ga dama saboda mai asabar, asabar to haka musulmai a matakinsu na jama'a ba yadda za su ci nasara babu sabo asabu ala ta'a su jure kan yi wa Allah biyayya asabu ala ma'asiya sannan asabu ala masa'ib sannan wa ku ji tsoron Allah kuma ku tsara dokokinsa takwa Haɗa suke da asabu kun ga shine wannan sai Allah madaukakin sarki cewa in tasbiru idan kuka jure wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah kuka ji umarninsa la yadurrukum kaiduhum shai'an? muguwar dabarar su gabanku. wallahi tallahi ba za ta cutar da ku da komai ba sai sitayi sitayi Allah na kwancewa innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna tasa Allah yana nashi suna tasu Allah yana tashi ta Allah kuma ita ce daidai shi ne fassara wannan ayar ai eh wa yamkuruna suna tasu wa yamkuru Allah ma na nashi na tashi eh wallahu khairul makirin kuma ta Allah ita ce daidai to daga kayi ta kawa sai Allah ya kare ka daga miyagun abokan abokanan gaba yanzu ko shi dan ai idan kana son ka sa kai Allah ya baka kariya ai taqwa kake tsoron Allah kake ji Sheikhul Islam Taymiya almajirin Sayyid al-Qayyim ya tambaye shi yake cewa shin mutum zai iya mutum zai iya kai iblis sai ce iblis Allah madaukakin sarki bai ba dan adam iko a kansa ba dan adam ba zai iya yaki da iblis ba yace abinda za ka yi wa iblis shine idan ya zo zai ka maka hari ya ka maka farmaki to kuma wajen ubangijinsa ai ya tabbatar da Allah ubangijin sani domin da ya tashi zai yi saban Allah ma da Allah ya rantsi wa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'i kagin sai da ya rantsi da Allah ya tabbatar da Allah madaukakin sarki shine ubangijinsa sau daga idan shedan ya kawo maka farmaki to ka koma ga Allah fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah sai ka koma jinsa malam ibn taymiya ya ce misalin sa shine karen mai karan mai makiyayi ya taso maka ya in ka ce za ka bi sai ya fata fata da kai an koya mashi dabaru kala kala amma abin da za ka yi sai ka ruga sai ka koma ka kalkala mai gidan shi da ya ga ka tare da mai gidansa shi ke nan, kawai ko bai ce mashi komai ba zai kyala zai gani cewa ashe duk ɗaya ake ba zai cutar da kai ba to haka ake wa iblis to abokanan gaba kuma na fili cikin mutane su kuma ka zama mai takawa ka tsara dokokin Allah ka rika zikiri hadisin abul harith al-ash'ari radiyallahu anhu al-imam at-tirmidhi da wani sa sun shi sama ya buga misalin ambatan Allah tuna Allah makalkale wa ambatan Allah kamar misalin abokanan gaba ne suka biyo mutum da duk wani makami da ka sai yana zuwa kawai sai ya samu wata mashiga kawai sai ya shige ba su gan shi ba suna zuwa kawai sai suka wuce suka yi gaba sai dai tabbatar da sun wuce sai fitowar shi ya tafiya shi lafiya to haka zikiri yake wa mutum zikiri kuma na cikin takawar Allah amma ba ka zikiri to ka bar jikinka a buɗe cewa duk wani abu da za a koro maka ya zo ya same ka da yawan mutanen da ake jarraba su da bala'o'i kaji an ce an yi sihiri an yi waye mafi yawancin su ba sa zikiri mutum bai zikiri ba ya riƙe ibadu ba ka da tahsinat ba ka ba kanka kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah janar da so daga wannan shi ne alfa'idatu as-sadisata ashar fa'ida ta sha shida annabiha tahqiq ash-shukr da taƙawa ake tabbatar da ashukur godiya godiya wadda ita ce rabin imani ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa al'imanu nisfani nisfin shukurun wa nisfin sabaru imani ya kasu gida biyu kaso na farko shine shukur godiya godiya yawwa ɗayan cikon kuma na biyun shine asabar juriya shi yasa zaka ji a shek Muhammadu ibn Abdullahi rahimahullah a muƙaddimar al-usul thalatha yi maka addu'a yace wa an yaj'alaka mimman idha butuliya sabar wa in ya shakar wa idha aznaba far, fa inna hadhihi unwan as-sa'adati waɗannan ababen guda uku in Allah ya maka to sune a dire shi alama kenan ta cewa kai ne rabu ne a lahira idan an jarrabe ka ka jure ita kuma jarraba kullum ɗan adam a cikin ta yake in aka baka aka yi maka ni'ima ka gode idan kuma kai zunubi ke isi fari in Allah ya azarta ka da waɗannan ababen uku wala ka ji daɗi kai ɗan aljanna ne da izinin Allah abinda ake cewa a shukur asali a larabci shine zuhuru asari a sinnati ala addabbati shine alamar ƙiba cewa dabba ta ci ta ƙoshi suna cewa shakiratul faras idan saminat shakiratul faras doki yayi ƙiba shine idza saminat idan ya kiba sai a ce shakirat to me shukur shine a ga alamar ni'imar da Allah ya maka a tare da kai kar ka zama kaza ka cika goge baki ka zama mai godiya to godiya daga cikin abin da ke samar da ita akwai taƙawa. akwai taƙawa bin dokokin Allah Malamin ibn ya ce. الشكر ana على خمس a أتشم مدارج السالكين ce godiya an gina ta akan wasu ƙa'idoji biyar ba a kiranka da shakiru ko shakurun ko shakaru sai idan ka cika waɗannan sharɗan guda biyar su ne ƙawa'idu shukur guda biyar abu na farko shi ne alhudu'u hudu'u shakiri lil mashkur shi ne godiyar a gan shi ya rissina ya kankantar da kai ga wanda yake godewa shi zai za ka ga wani aka ba shi sai ne mai sujada wallahi wani aka ba shi wani abin ko sai ne mai sujada wani ya runguma wanda ya ba shi wani ya fashe da kuka duk wannan hudu shakir lil mashkun kenan to idan Allah ya maka ni'ima ka kankantar da kai gare shi shi yasa daga cin alamar godiyar Allah Allah yana ƙara maka matsayi kuma kana ƙara tawadu in ilimi ya ƙara maka sai a ganka kuma ka ƙara ƙasa ƙasa ba ka ƙara fankama kama ba idan dukiya Allah ya baka sai a ga ka ƙara kusanto da marasa shi idan wani mukami ka samu sai a ga kuma matsayinka na mu'amala da mutane ya ƙasa wallahi wannan alama ce ta ta Allah na san ka amma idan ya baka sai ka rika hura kai ka girman kai kana buru ka manta da cewa da haka ba haka kace ba kaza duka kuntun min qablu famanna Allahu alaikum da ba haka kake ba ka zo ka zama haka to na sai ka rike wa mutane girman kai a'a alama ta godiyar Allah duk abin da Allah ya baka sai a ganka kana ƙasa-ƙasa, kana ƙara yi wa Allah tawadu'u in ilimi ne a ƙara sai a ganka ka ci gaba da bin Allah sannan kuma bayan Allah ka ci gaba da kusanto da su gare ka ba ka sa wasu ƙa'idoji kana kulla kanka daga mutane kana koren jama'a saboda mai saboda Allah ya baka ilimi kuma wannan shine ala ita ce alama ta ilimin ka dan Allah kace yi sun ce shi ilimi ala salatati ashbarin ne aiko ilimi yana da wasu ɗani guda guda guda guda guda uku hawa hawa uku ne man da halafi shibri al'awwali takabbara lokacin da matashi mutumin da bai da shekaru da yawa ko ya ɗan fara jin zakin ilimi yana dan jin larabci larabci yana ɗan iya li'irabi ci kenan to kabbara, sai ya hura hanci daga nan zai ji baya son a ambaci sunansa gaya kwarai da gaske sai baka sani ba ne baka sani ba ne ne kake nufi a mene sai baka san na haddace ƙwar'ani ba ne shatu ya za ne ne ka ce min alaran mamana in ya tashi zai faɗi sunan shi suna na alaran mawa ne ba kunya ba tsoron Allah wani abin da zai baka mamaki ko da malamin shi zai magana haka zai faɗa zai kira ka a waya in baka gane shi sai Allah rammawa ne ne kai da aka san ka titi biri bir kaga babu tawazu wa man dakhala fi shibri sani tawaza'a wanda ya sake hawa mataki na biyu wallahi sai ka gan shi yana kasa-kasa. sai ga mutum yana sakkowa kasa-kasa. in ka ce masa shek sai ya ce almajiri in ka ce masa malam ya ce almajiri dai sai ka ga irin su al'allama bin baz rahmatullah alaihi suna kiran kansu da tsullabul ilm wallahi na sha ganin bin baz da bayanansa in ji sai ka je na cewa nahnu tsullabul ilmi sai mu ɗaliban ilimi shi ne fa mutun duniya kamar a lokacin da ya rayu kamar kana iya cewa ba wanda ya kai shi ilimi domin shi ne tankat a fatawa in fatawa ta je gaban shi to shi kenan sai dai a haƙura tawaba wa man da kana fi shibri salis wanda kuma ya hau mataki na uku alima annahu la ya'lamu to nan zaka gane baka san komai ba ma littafi ɗaya kake karanta sai ya ja maka duba littafai dubu ɗaya to kaga alimta annaka la ta'lamu ayya shay kaga shine wannan so da ka in dukiya ce Allah ya ba mutum sai a ganshi a khudu'u shakir lil mashkur kana gode wa Allah kana kaskantar da kanka ga bayin Allah abu na biyu shine suka ce eh, hubbuhu hubbu shakir lil mashkur daga cin alamar godiya ka riƙa san wanda kake godewa zaka riƙa san wanda kake godewa a cikin zuciyarka sannan za a ga alamar san yanzu duk wanda ya kyautata maka ko yake kyautata maka za ka yi kana son sa to wannan soyayyar da kake nuna masa alama ce ta godiya sannan na uku hu bi ni'matihi duk lokacin da ka zo sai ka ce wane ne min kaza kana tirafi ka ce ai wannan wane ne ya ba ko wane ne ya min to Allah ake nufi fa shi Allah ne ya min wannan sannan na hudu shine sana'uhu alaihi biha ka yawaita yabansa da wannan kyautar da ya maka sannan na biyar shi ya fi wahala ga baki daya Allah ya sta'amila hafi ma ya kawo kada ka yi amfani da wannan abin da ya baka Allah a matsayin gode masa kake amma kuma kana saba masa da shi ya baka ido to cikin alamar godiya ka kallon ƙur'ani ka riƙa kallon sunnonin manzo Allah sama hadisansa ka riƙa karanta ilimin shari'a ka karanta duk wani ilimin da zai amfane ka a duniyance ko a lahirance ka riƙa kallo da idanka ya baka lafiyar kwakwalwa da hankali lafiyayye to riƙa zuba ilmoma na alkhairi a cikin wannan kwakwalwar taka zuba ilmoma masu amfani a cikin kwakwalwarka ya baka hannu lafiyayye kar ka ɗauki abin da Allah zai ce naka bane kar Ka taba abin da Allah bai ce ka taɓa ba ya baka kunnuwa lafiyayyu kada a ganka kullun da wani abu ka makala a nan ba abin da kake ji sai dim dum dum dum dum waƙoƙi da miyagun maganganu da abubuwan da ba su da kyau ka riƙa jin abu na alkhairi wannan godiya Allah kenan wani malami ya ce abin tashin hankali shine duk saban da ake wa Allah da ni'imarsa ake masa kuma ka duba ka gani duk saban da ake wa Allah to da ni'imar Allah ake saba masa ko ne ka kalla wani sabo da ake yi to ba saban da ba da ni'imar Allah ake yin sa ba to mutum ya zama wannan wannan sune ne ƙawa'idu shukri hamsu ƙa'idojin godiya guda biyar in kai wannan to ka zama shakiya ka zama mai godiya ita kuma godiya ana son a ganta a zuciya ka ƙudurta ana son a faɗa a baki sannan kuma ana so a ga tasirin godiyar a gaɓoɓi a ganta in Allah maka ni'ima ka ci ka ci ka sha ka godewa aka godiyar Allah ce cinka da shan ka, waɗanda suka mazuwanka na kusa da kai su ma su ci su sha godiyar Allah ne bayan Allah waɗanda ba kuma kusa da kai ma suke ba su ma su ci su sha to wannan alama ce ta ga wa Allah Allah ya baka ni'ima ta ilimi to kakka je ka boye ilimin nan ka karantar da mutane kada ka ji a ranka cewa a'a ai idan ka karantar shi kenan wasu za su zo su wuce ka to sai ne sai me ne kai ma baka wuce wani ba inda ba a wucewa kai ka wuce shi kenan ka karantar da mutane kuma dan Allah dudu wannan na cikin godiyar Allah subhanahu wa ta'ala da mutum zai yi wa Allah maɗaukakin sarki takawa kuma ita take jawo ta Allah maɗaukakin sarki ƙala ta'ala Allah ya ce fattakullaha la'allakum tashkurun kuma ku gode wa ku ji tsoron Allah ku tsara dokokinsa la'allakum tashkurun in kun tsara dokokin Allah tabbas to za ku zama masu godiya ita kuma godiyan nan kullum abin da shaidan yake so shine ka ayi ta ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائل امتتعه ولا تجد أكثرهم إيه شاكرين yaran ce sai ya zo sun mala'ati yannahun min bayni aidihim sai na zo musu ta gaba ta gaba wa wa min khalfihim sannan ya ce su ya zo mana ta baya wa an aymanihim yace su ya zo ta dama wa an shama'ilihim ce kuma su ya zo ta hagu wala tajidu aksarahum shakin kuma yace da yawan su ba za ka same su masu gode maka ba in ni'ima ta zo sai su gum in bala'i ya zo sai ka dehu sai tari in ma wata ni'imar ta zo sai a fassara ta aitar yin abin da ba shi kenan ba kamar halin da nake ciki a yanzu duk wata ni'ima da za ta sami ɗan najeriya to sai wasu sun siyasantar da ita sai sun siyasantar da ita macin maida ta cewa daga allah ta ce allah ne ya ba mu ba wani ba shi nan lokacin da mun shiga kunci muke komawa gare shi abubuwa kaza ka, to in kuma muka samu sassauci to mu tabbatar da cewa shi ne mana sassauci kan mu sa siyasa kan mu siyasantar da abu dama Allah muka yadda da shi shi ne mai yi kuma shi muka yadda zai mana to mu tsaya a kan haka izabtulina nasbiru wa idza na shukuru shi kenan in an jarrabe mu mu jure mu koma ga Allah idan kuma mun samu ni'ima to mu gode wannan na ciki kaga wannan shine Allah ta'ala yana bayani ne akan wannan ce walaqad nasarakumullahu bi badrin laqad walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatu fattaqullaha la'allakum tashkurun wallahi tabbas Allah ya taimake ku a bada me yasa yanzu kuka sha wahala a uhudu wa antum adillatun alhali a lokacin abadar ku kaskantattu ne azilla nan ai qalilatun la adada lakum wala udada ba ku da yawa ba ku da shiri ba fa yaki aka shirya ba daga cikin abin da zai yakin badar darussan da suke ciki ba kanana ba zaune a ci ana zaune a madina shekara biyu da koma madina an kwace wa sahabbai dukiyarsu irin su Musa ko sisi ba su bashi ya fita da ita ba ka kalli wani hamshakin mai kuɗi a garinku ka kalli dukiyar da yake da ita da tara da dukiyarsa to kamar mus'ab ce ba mus'ab zai hijira suka ce ba mus'ab ba kai suhaib rumi suhaib ibn sinan ar-rumi zai yi hijira suka ce kai ba ko ne kai ba dan kasa ba dan gari ba ne a nan garin ka zo ka nemi komai ka samu dukiyar nan kuma ka bijire mana ka bin addinin da muke kai saboda ka ba za ka canza addini ba kuma sannan ka ce ta tafi da dukiya ka zaɓi ɗaya in muhammadin za ka bi shi can da ya tafi to sai dai ka bi shi ziƙau ziyau ɗinka amma ba za ka ɗauko sisi ba in kuma kana son dukiya ka tabbata ka zauna tare da mu mu ci gaba da kafirci ya ce wallahi ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ko sisi ba su bashi da shi ba dukiyarsa ce shi ya neme ta wai ba ɗan ƙasa ba ne shi dama ɗan ƙasa na kuɗi ne mafi yawanci 'yan gari suna kuɗi ba ƙafafa suke ba da su ne asalin sarauta ita ta shirme baƙi su zo waɗanda ake cewa baƙin su dage su abin arziki su su dawo kuma suke da gari wannan haka yake a tarihi shi ɗan gari kullum ɗan alfahari ne shi ai mu ne mu a zo haka aka ce wani suke cewa ne mutum ya je tsakiyar titi wai ya tsaya garin garinsa a zo so da ƙauyenci yi kuma na can ya ce munu garinmu ba ka da wani yi. Annaba adamu ma bako ne a duniyan nan dai in aka bi salsala har annabi adamu ma bako ne a duniyan nan gidanmu na can aljanna kai ka zo kana shirme wai ku. wani gari kake da shi <laughs> to shi ne wannan suka kwace masa dukiya manzalla sama ana zaune sai la samu labari cewa abu sufyan ya taso da ya taso da da yan kasuwa dama shine shugaban yan kasuwar makka ya taso za su tafi biladu sham kuma sai sun wuce ta madina za su je kasuwanci rihilatar shita'i wa faif to shi kenan sai manzo sama ya ce ku shirya dukiyoyinku da suka kwata Allah ya ba ku dama yanzu za ku karɓi kayanku dukiyoyinku ne a hannunsu so daga ku shirya ya ce wa sahabbansa su ɗari uku da wani abu ya ce ku shirya shi ya aka yi ya aka yi sai abu fiye ya ji labari da ya tashi sai ya ratse ya canza hanya kuma sai sauri ya aika da saƙo makka cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiryawa da shi da sahabbansa za su kwaci dukiyarsu Allah ya fara ba su ƙarfi to shine Abu Jahal ya ce wallahi ba su isa ba ya sake taso wata rindina suka taho abu sufiyan da ya ga ya tsira da dukiyar sai ya sake aikawa da wasiƙa sai ya ce wa abu jahal kakkuta su mun tsira mun kubuta mun wuce abu jahal ya ce ai ba su isa ba ba dai sun yi niyya ba sai mun koya musu darasi shi na ya taho to shi ne Allah ya haɗa manzo Allah su salama da shi da sahabbansa da gefen a gefe guda da wannan annafi ɗin na Abu Jahal shi ne aka gwabza ba shi liya ƙabi amran kana maf'ula Allah ya haɗa da Allah ya tashi sai aka rika nuna wa mummunai kafaran nan ba su da yawa su ma kafaran sai aka rika nuna musu mummunan ba su da yawa domin duk a gwabza to da aka yi wannan ana cikin yaƙi Allah ya kalli tak manzon sama kafin nan sai da yi addu'a yi addu'a yi addu'a ya ce ya Allah waɗannan su ne masu bauta maka abin ƙasa ya Allah kada ka halakar da su to sai ga nasara mala'iku aka saukar har dubu biyar suka zo suka yi yaƙi sahabbai sun ba da labari da yawansu duk sun ga mala'ikun nan wani sahabi ya ce wallahi na tafi zan fulla kan wuyan wani kafiri kawai sai na ga kafin takobi na ya hau kan wuyansa kawai sai na kan shi a ƙasa kaga waye kenan mala'iku ne suka yi to shine nan Allah maɗa'ukacin sarki yake cewa Allah ya taimake ku tabbas abada wa antum azilla alhali ba ku da yawa kuma ba ku da shiri da ka fattaqullaha ku ci gaba da tsara dokokin Allah in kuna son wannan nasarar ta tabbata a gare ku la'allakum tashkurun kuma in kun yi haka za ku gode wa Allah za ku gode wa Allah za ku gane cewa Allah ne ya muku wannan ba wayan kuma ba dabarar ku ba kullum mai takawa bai alfahari baya gururi baya jin ai shi dabara shi ta bashi ya san cewa Allah ne ya mishi الفائدة السابعة عشر فائدة تشابق أنها من أسباب الإمداد cikin تقوانا تكن أبن دكي جاو ألا يكأرفه متاني ذا ملائكو a ƙarfafi su da mala'iku a saukar da mala'iku su zo su yi muku aikin da kuka kasa yi malamai suna tattaunawa shin Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da saukar da mala'iku ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an saukar musu da su a yaƙoƙa guda uku shahararru an saukar da mala'iku a bada shekara ta biyu bayan hijira an saukar da mala'iku a gazwatul ahzab a shekara ta biyar gazuwatul khandaqi kenan mala'iku sun zo shine labarin da Allah ta'ala ya bamu labari a cikin suratul ahzab in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika butuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida farko ya ce ya ayyuhal ladina amanu tsuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها سوى جنودا ملائكة سودك ملائكة سنسوك أبدا sannan sun sauka a ahzab khandaq kenan na uku shine a hunayn لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين هكذا يقول وكذا سوني so daga waɗannan ya kokan shahararru guda uku a shekara ta takwas sunai to da Allah ya saukar da mala'iku sahabbai kuma fa sun gansu amma ba cikin halittarsu ba kawai sai su zo cikin siga ta mutane irin tufafin da sahabban manzo Allah ta sama suke sanye da su na na yaƙi to irin su suke sawa amma mutum zai ga abin ban mamaki in ana san a nuna masa sai ya tafi ya je ya ɗau mataki kawai sai ga an masa kafin ya kai ko ba zai sake ganin wanda ya mai ba kaga mala'iku ne sau da kama mala'iku sun sauka Allah maɗaukakin zarki kuma zai ci gaba da yin wannan ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in sun tsara dokokin Allah wannan ita ce ka'ida ba khususiyar sahabbai ba ce kawai wannan shine kauli rajihi daga cikin ikon Allah Allah ta'ala zai iya zai iya ya ƙara saukar da mala'iku a duk lokacin da mummune suka buƙaci haka kwarai da gaske sau da ka taƙawa na cikin abin da ke sa Allah ya saukar da mala'iku Allah ya ce bala e, haka lamarin ya ce, in tasbiru in dai za ku ci gaba da juriya wa tattaku kuma ku ci gaba da tsara dokokin Allah kuna jin tsoronsa wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma su zo muku su kafare ta wannan bangaren nasu da suke zuwa muku domin yaƙakku to yumdidukum rabbukum Allah zai karfafe ku ubangijinku ya kare ku bi khamsati alafin da wasu mala'i bi amsati bi khamsati alafin da dubu biyar min almala'ikati na mala'iku musawwimin kuma dukkaninsu da alamomi da alama da ɗammara a tare da su alama ta sojoji cewa don ku aka saukar da su sun zo ne su ba ku ɗauki sun zo ne su kawo muku gudunmuwa daga ubangiji wannan gata ne mala'ika ɗaya zai iya sa fiffiken shi kawai ya juya duniyan nan amma saboda Allah ta'ala ya nuna wa mummunai cewa suna shi ne sai ya sa mala'ikun su zo da yawa mala'ika ɗaya mala'ika ɗaya wani mala'ika ma harara kawai zai yi wa duniyan nan ta wallahi ta lalace ga baki da. hadisi sahihi manzon Allah su sani ya ce ya ga mala'ika jibrilu a siffarsa ta mala'ika walahu sittu mi'ati janahi yana da fuka-fukai guda ɗari shida yace kullu janahin saddal asaqa kowane fiffike ya tokare sararin samaniyar duniyar nan malaika jibrilu alaihi salam hadisi ne sahihi to kaga amma kuma sai Allah ya saukar da mala'iku dubu biyar dubu biyar suka zo a ɗamara ta sojojin musulunci irin ɗamarar sahabbai daraja ce wannan a nuna cewa Allah ya nuna mala annabawan abin nan sahabban maza sama nashi ne su kamar yadda ai mala'ika jibril ne yake zuwa cikin su ya zauna ya fira da annabi sallallahu alaihi wa sallam ga hadisi nan mashhuri hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حديثي مشهور كوا يا تنشي kaga mala'ika jibrilu ne ba su gane shi ba sun a jimna lahu shi sai na umar da yake da yake shi mulhami ne muhaddasi ne shi shi tun daga nan ya gane wannan ba cikin su yake ba ka juba yadda ya su wannan duk maganganun fa ba na manzo sauran sai na umar ne bainama nahnu julusun inda rasul iz dala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi yana da kaya farare tsananin fari shadidu sawa da shi'ar sannan ba alama farfara a tare da shi matashi ne la ya arifu min na ahadu muka wawai ga ba wanda ya gane shi a cikinmu muka wai ga ba muka ba mu gane shi ba sannan la wa la yura alaihi athar safa sannan ba alamar tafiya a tare da shi ba alamar zufa ba alamar kura ya zo tsaftatacce ma da cikin fararen kaya kuma ya je ya zauna kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin manzan sai ya dora tafukan hannunsa akan cinyoyin manzan sama a wata fassara sannan sai ya kira shi ya ce ya muhammadu su ba su cewa haka kaga duk waɗannan wasu alamomi ne ba cikin su yake ba amma sahabbai masu tarbiyya ne ba su ce waye wannan ba sun man tsalaka sayyidina umar ce duk bayan sun gama waɗannan firarrakin da annabi sallama da tambayoyin da yawa mazan sama da amsoshin da mazan sama ya bashi sai kawai ya cira ta aka gaba shi falabistu maliyan ce sai na ɗau lokaci mai tsawo ban ce komai ba bai yi tambaya ba Ya ce ya umaru a dini mani rajulu kai umar ka gane wannan mutum shi Allahu wa rasulu alam قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم سيما لا يتعد جبريل يا زوني دومين يسندكو الدينكو أما سيزو دا سيغة تنبايا سيدنا عمر يتشي آغنا ها يسأله ويصدقه ينا تنبايا أما masa wani sai ce gaskiya ne haka ne ka ci kawai ana maka jarabawa malamin ka na maka tambaya shi kenan ya maka tambaya ka ba da amsa sai fi haka ne irin shi aka yi <laughs> to kaga shi ne ya zo sannan daga cikin abin da ke gasgata maka mala'iku girmamawa ce Allah ya saukar da su akwai sahabin manzo sama dihiyatul kalbi sahabi kyakkyawa mala'ika jibril yana zuwa a cikin halittarsa da irin shigar shi sai a ga dihiya yanzu sai a ga dihiya yanzu ya zauna da manzon sama sifira sifira sai ya tafi can kuma kawai sai a ga wani dihiyan ya sake dawa sai sabai sai a ah, kai ne haka je ka canza kala sai manzon sama ya kalle su sai ya murmushi sai ce za ka jibrilu a tafi surake ita ya mala'ika jibrilu ne ɗazi zo a cikin surake ta wannan sahabi ya ji daɗi wato kowane sahabi in aka ɗauko falalar shi ana faɗa sai ka ji kamar ya fi sauran to bai fi sayyidina abubakar ba bai fi umar ba bai fi usmanu ba bai fi ali ba shi kuma darajar da Allah ya bashi kenan to daga cikin abin da Allah ke yi wa masu takawa shine ya karfafe su da mala'iku ya ba su mala'iku mala'iku su zo cikin ɗamara ta sojoji su taimaka musu a yaki. su taimaka musu a inda suke buƙatar a taimaka musu su ba su agaji a inda suke buƙatar agaji daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan babban abu ne so da mu zama masu taɓawa alfa'idatu as-samina ta'ashar annaha min asbabil falahi na cikin sabubban falahi wancan da ya mana bayani a baya ko lamba ta biyu da lamba ta shida a nan ayar a cikin alu imran take wattaqullaha la'allakum tuflihun ku tsara dokokin Allah in kun tsara dokokin Allah za ku samu babban rabo can gashi can ya ce zalikal kitabu la ghaiba fi hudan lil muttaqin ya lissafa ya lissafa sai ya ce ne ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika hum al-muflihun to nan ma sai ya ce ne wattaqullaha la'allakum tuflihun ku tsara dokokin Allah ku bi dokokin Allah za ku samu babban rabo Allah maɗaukakin sarki ya samu mu zama masu tsoronsa ya ba mu ikon bauta masa da kuma tsara dokokinsa da nisantar ababen da ya haramta sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh